tani kiri-kiri lokacin da ya zo togo wai ya tara 'yan nijeriya rasa abin da za a ce musu wai su yi biyayya ga 'yan kasar mali 'yan uwansu ne su kama hannun juna ba a ƙi ba to mi a dalilin cani wai ya ce ma mutane wai in dan mali yan mare ka wai tsananin biyayya in yan mare ka ga wanga kumci wai ka bashi wanga kumci ya kara ma mali kenan shi da kanshi cani ya hirgice bai san abin da shi kai in tahiya cani shi kai sai ka gani tahiya tahiya wai wai gudu gudu a komo a ce ma 'yan ƙasa Antu wata rana fa sai labari da wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yan uwa musulmi masu albarka da suke ciki wannan shafi mai tare albarka na tiktok ina maku fata alkhairi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi yau musibti yau samdici 24 ga wata na hudu na musulunci rabiu thani hijira 1446 ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 26 ga wata na goma oktobar miladiya demil venticat <laughs> to uwa musulmi masu albarka wa'inda suke bibiye da mu da ƙafa kun dai ji abin da marasa dalili yake cewa wannan shi na ya nuna cewa maras dalili makaryaci ne bai san aikin da yake yi ba ya riga ya kiɗi mai da shi da dukkan waɗanda suke taɓa mishi yayin da yake faɗi magungunan da yake faɗi na waɗanda ba su da kan gado. In ba kumanta ba, maras dalili shi na da kai ne ya ce mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani bai taɓa zuwa ko ina ba daga fada shugaban ƙasa sai opital ko shi gudana shi ka tahiya shi komo ko ba haka ya ce ba to yau kuma kun ji shi ya ce lokacin da ya zo togo ashe mai girma shugaban ƙasa abdulrahman cani ya taɓa zuwa togo <laughs> ka Allah da ya ɗebe makaryaci albarka kai shi na duk abin da ba gaskiya ba sai an samu tufka da walwala a ciki kai na ke haushi kana cewa mai girma shugaban ƙasa abdulrahman cani bai taɓa zuwa ko ina ba yana kwance a cikin ɗaki daga fada shugaban ƙasa sai Opital ko shi guda na shi ka taya shi dawo guda ne yau kuma sai ga shi kace ce ya zo togo ya tar da mutane ya ce a zama uwa ɗaya uba ɗai da 'yan mali da 'yan nijar to babu laihi amma Mizi zai sai yawar a ce wai in an ɗan mali yan mare ka da kumatunka na dama ka ba shi na hauni kai baka sa abin da yasa ba ashe kai ɗibgegen jahili kake to kana ganin shi mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani wannan magana akan ra'ayi ne na ya faɗe ta ai magana ce wadda magabata suka faɗi a kai ka koma cikin linjila annabi Isa alaihi salatu wassalam shi na ke karantar da mabiyansa a cikin injila mujallar na shidda shahi na ashirin da hudu shi ke karantar da mabiyansa cewa duk wanda ya mare ka da kumatunka na dama ka muƙa mishi kumatunka na hauni Ga shi min kalamul masihi isa bin maryam fi kitabil muqaddas injila man darabaka ala khaddikal ayman fa lahu al aisar duk wanda ya mare ka in ji annabi isa a cikin injila ga kumatunka na dama ka miƙa mashi na hauni kai kana ganin maganar wasa ce magana ce a cikin injila rubuce amma kai saboda kana ɗibgegen jahili baka san inda ruwa ruwan daga ma wanka ba ka ɗauke ta magana izgili kana ta sarbi to la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambantawa tsakanin annabawa da haka wannan magana ce cikin injila kuma annabi isa ke karantar da ɗalibansa da almajiransa da mabiyansa wannan magana kenan dan mai girma shugaban ƙasa abdurrahman cani ya ce haka ai ba laihi ne ba neman zaman lahiya ne in ka ɗauka dukkan mayyamayyan magabata jaruman duniya haka suke cewa ai yana daga cikin jinjina wadda indiyawa suke ma mahatma gandhi da son zaman lahiya ai wannan magana ita ce shi amfani da ita azamna lahiya azamna lahiya in ji mahatma gandhi duk wanda ya mare ka da kuma kumatunka na da mai ce ba shi na hauni ai ba shi na ci ba magana ce wadda an rubuce a cikin injila dan kana dibgegen jahili kai baka sani ba kana ta sarbe kana kuwa kana ganin kamar wai kai ka ci gari na to ka ji amsarka saboda haka ba mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman na ya ce haka ba a magana ce wadda tana nan rubuce a cikin Injila nan kuma kace Chani ya hirgice wato tahiya yake yana gudu yana yi yana <laughs> yana waiwaiwaye shi saboda Allah akwai hirgitacce kawon mutunan da ya bar garinsu wanda yake cewa ƙasarsu ta ya gudu ya barta ya kasa zama a cikin ƙasar duk akwai hirgitacce irin wannan mutum shi yanzu baka san matsayin mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani a cikin garin a cikin ƙasar Niger ba baka ji yanda talakawan Niger suke alfahari da shi ba baka ji yanda duniya take masa take ba zaki a Afrik baka ji da aka ce ba ashe kai munafiki na duk yabo da take da jinjina da ake ma mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani kana cewa kunnen ka ba su taba ji ba dan kana munafuki? kai yanzu kaga kamar tsoro ga mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani kai yanzu kaga mutumin da ko gaba gaba kun kai da kai da mai girma shugaban ƙasa kana ganin zaka yi wani abu yi kai Allah dai shi wanda mutunan da bai san ruwan daga mai wanka ba saboda haka hirgitattu suna wa'yanda suka gudu suka bar garinsu wanda suka tsere suka kasa zama garin su suka koma wasu garuruka kuma suna ƙoƙarin zuga wayanda azzam na daram a cikin garurukansu ko rai ko mutuwa wacewa su tadda hankali in maza kuke ku koma cikin Niger mana da kai da mabiyanka da wayanda kake bi owayen gidanka da waɗanda sun kasa yawo a cikin Nijar da waɗanda sun kasa zama Nijar in maza kuke ku dawo cikin Nijar ku zamna eh sai ku nuna mazantakar ku sai ku koma cikin Nijar ku zauna sai a san maza kuke ku yi yaƙi kamar da kuka gwagwarmaya ta kuka sai ku koma cikin Nijar sai a gwagwarmaya tare da ku in dai maza kuke in dai kuna da zarra a cikin jikinku mun kalubalance ku in maza kuke to ku koma cikin Nijar ku zauna he sai a san kun tabbata maza domin maza suna gwagwarmaya na a cikin garinsu a cikin ƙasar su suka yi kore ko mutuwa dukka inda magwargwamanta suke a cikin duniya waɗanda suka gwagwarmaya suka yaƙin inci cikin garin nan na suka zamnawa in rai in mutuwa to in dai da gaske na ba munafukai kuke ba to ku dawo cikin Nijar ku zamna ai gwagwarmaya tare da ku sa'an nan magana ka ta ƙarshe ka ce a komo a ce a nemi <laughs> gafara ƴan ƙasa ai kai na zaka neman gafara ƴan ƙasa da kai da waɗanda suka ce Nijar bata iya tsayi da cinanuwanta ba da kai da waɗanda suka ce Nijar bata iya biyan kuɗin ma'aikata ba kuna za ku dawo wa ku nemi gawar 'yan ƙasa domin 'yan ƙasa suna nan shirye da ku wallahi ko hukuma bata ɗauki mataki a kanku ba in ba ku nemi gafar 'yan ƙasa ba 'yan ƙasa da kansu za su ɗauki mataki a kanku duk da kun ka shigo Nijar ina rantse maka da Allah game da wannan magana ko hukuma ba ta ɗauki dai mataki a kanku ba game dai da yadda talaka suka fahimci cewa ba ku son ƙasar ga ta Nijar game da yadda talaka suka fahimci cewa kuna mai da ƙasar Nijar baya da kai da waɗanda kake biya da karnan farautar sarwa 'yan siyasa wallahi ko hukuma ba ta ɗauki mataki ba a kanku cikin Nijar in kuka dawo talakawa kansu za su ɗauki mataki a kanku da haka kuna lokaci tun bai kure muku ba ku yi kokari ku nemi gafarar talakawan nan na Nijar ku nemi afuwarsu ku nemi su yafe muku ku dawo cikin gida ku zamna baki shi kenan Don ku na an masu laihi au ku na kuka yi ma Nijar laihi ku kuka ce a zo da ECOWAS da Faransa da Amerika su zo su logaye nijar? ashe ku na kuka yi ma Nijar laihi ku na kuka ce kun san da nijar bata ta biyan ko ma'aikatanta ba ku kuka yi ma nijar laihi kuna Nijar ta aika jakadanta yadda hi majalisar ɗumkin duniya wurin magana kuka yi munafunci kuka hana ya zo ya yi magana kuka yi ma Nijar laifi kuna za ku neman gafarar mutanen Nijar don kuna an masu laifi saboda haka Allah ya tsare muna ƙasar mu ta Nijar. Allah ya tsare mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani yayi mun gani mun gode wannan shine bakin cikin su abinda ba su taɓa tamaha ba a rayuwarsu ba su taɓa tunanin Nijar za ta tsaye da cinanuwanta ba har a samu ci gaban ƙasar Nijar a samu ayyuka ga suna ana yi na alkhairi a samu sauƙi a cikin mai sauƙi a cikin siminti sauƙi a cikin asibiti sauƙi a cikin rayuwa sauƙi a cikin tsaro duk ba su taɓa tunanin wannan ba a rayuwar duniya babu har yadda ba su bi ba domin su hana wa'annan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da gaskiya walau kare hal kafiruna ko da kafirai wa'anda ba su daidai da Allah ba su su ba saboda ka Allah ka tsare mana mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani Allah ka daga tutar ƙasar Niger Allah ka kiyaye ƙasar Niger Allah ka daga martabar ƙasar Niger Allah ka kare ƙasar Niger daga makircin makirrai turawan mulkin mallaka da munafukai ƴan siyasa da azzaluman karnan farauta 'yan siyasa da suka kasance karnan zangai suna haushi a cikin yanar gizo ta social media sarwan kaɗan su koma cizon mutane Allah ka tsare ƙasar Niger daga makircin su akwai mataimakinsa Prime minister Ali Lamin Zan Allah ka tsare sa Allah ka karfafe sa akwai mayyayen ministerori irin su Modi irin su Tumba su Kololele Ibiro da sarwan ministerori da mambobi gaba ɗai na majalisar ceton ƙasa CNSP da governor governor na jihohin Niger gaba ɗai da prepe prepe na jihohin Niger gaba ɗai da ade ade na jihohin Niger gaba ɗai da sarakin gargajiya uwaya al'umma Allah ka taimake su Allah ka tsare mu su Allah ka kiyaye mu su da kiyayewarka Allah ka ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zuljalali wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh